الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة وأن يمتي مع البركة يمتي الله دي sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ta biyar yau kuma za mu tashi a farkon aya ta shida tare da cewa a jiya an karanta aya ta shida ɗin amma ba mu fassara ta ba da haka saboda ainihin ɗora ma'anar da cikewa za mu sake maimaita aya ta biyar mu haɗa ta da aya ta shida sakamakon wato dangantaka da suke da ita da alaka na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرهام كيف يشاء لا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يتفقهون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الله مدعوكي يتي إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء inna Allah lalle shi Allah madaukaki la yakhfa alaihi shay'un babu wani abu da yake buya a gare shi fil ardi wannan abun a ƙasa yake wala fi sama'i ko kuma a cikin sammai wato ubangiji ta'ala yana bayyana cikan ilimansa da kuma saninsa na gaibi abin da ke koye da abin da yake bayyane yake cewa babu abin da ke koya gare shi fil ardi a nan ƙasa ya gabatar da ainihin abin da ke a ƙasa sakamakon ɗan adam a ƙasa yake rayuwa don a nuna masa cewa duk abin da yake yi a nan ƙasa a duniya to baya ƙungiya ga Allah maɗaukakin sarki wala fi sama'i ko kuma abin da ke cikin sammai Allah ya ce huwa allazi yusawwirukum fil arham shine wanda yake suranta halittar ku yake kagan yanayin halittar ku fil arham a cikin mahaifu kaifa ya sha'u ta yadda ya ga dama la ilaha illa huwa al-azizul hakim la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi Allah ya ce huwa azizul hakim shine wanda yake al-aziz mai hikima al-aziz marwayi al-hakim kuma wanda yake mai hikima a fadin Allah madaukakin sarki huwa allazi yusawwirukum fil arham shine wanda yake suranta halittar ku ya ƙagi halittar ku ya suranta ku da kamannin ku fil arhami a cikin mahaifa wannan na nuna maka cikar cewa babu abin da ke ɓuya a gare shi fil ardi wala fis sama'i idan ku yana daidaice a bisa al'arshinsa sama da saman bakwai amma yake suranta halittar ɗan adam a nan duniya kuma a cikin mahaifiyarsa a cikin mahaifiyarsa cikin mahaifa yake suranta halittarsa wannan ke tabbatar maka da cewa la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da ke cikin ƙasa ko kuma cikin samai da ke koya ga Allah madaukakin sarki yana sane da wannan abin da yanda yanayin abin yake da yaya abin zai kasance babu abin da ke koya ga Allah madaukakin sarki dangane da wannan fadin ubangiji ta'ala huwa alladhi yusawwirukum shine wanda yake suranta ku na farko zaka fahimta anan na daga cikin sifofin ubangiji ta'ala shine al-musawwir domin sifofin ubangiji ta'ala galibi akan fahimce su ne a ayyukan Allah madaukakin sarki huwa alladhi yusawwirukum shine wanda yake suranta ku wato ya kayi halittan ku ya muku sura ya muku kamanni fil arhami a cikin mahaifu kuma zaka fahimci cewa na daga cikin sunayen ubangiji ta'ala shine al-musawwir Allah madaukakin sarki yana cewa huwa Allahul khaliqul bari'u sai yace al-musawwir lahu al-asma'ul husna na daga cikin sunayensa al-musawwir na daga kuma cikin sifofinsa al-musawwir shine wanda yake suranta halitta na dan adam a cikin mahaifarsa suranta halitta na dan adam kuma yayi wannan fari yayi wancan baki ya suranta halitta wancan dogo ya suranta wancan gajeri ya suranta sura wancan mai kiba ya yi wannan mara kiba ya wannan namiji yayi wancan mace da dukkan nau'i na sura da Allah yake yi cikin bayansa wani ya zamo yana da faɗin jiki wani ba shi da faɗin jiki wani yana da tsawo wani ba shi da tsawo wani fari ne wani kuma ba fari ba ne kowa da yarensa kowa da tamanninsa kowa da ɗabi'ansa ma'anar yusawwiru kun fil yayi wannan kyakkyawa yayi wancan mummuna duka wannan na tattare ne ƙarƙashin ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki huwa alladhi yusawwirukum shine wanda yake suran taku hadisi ingantacce ya tabbata da imamu muslim Allah ya kara masa rahama ya rawaito daga ainihin aisha Allah ya kara mata yadda haka nan ma imamul bukari ya rawaito ta hanyar aisha da kuma hanyar anas dan malik Allah ya kara masa yadda da imamu ahmad da ya rawaito ta hanyar abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune abdullahi ibn salam ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah akwai wata tambaya wadda wannan tambayar babu wanda ke iya ansa ta sai wanda yake annabi kan ya musulunta yana son in ya ji wannan ansar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to zai musulunta ya ce a menene farkon alama daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama alama ta farko daga cikin manya-manyan alamu na tashin alkiyama tambaya ta biyu ya ce da shi idan aka shigar da 'yan aljanna aljanna menene farkon abincin da za a fara ba su a aljanna su ɗanɗana sannan kuma yaya ta yaya ɗa yake zamowa namiji wato mani a mahaifar mace ta yaya ake ɗa yake zamowa namiji ko kuma ya zamo mace ko kuma ta yaya ɗa ke kama da uba ko kuma ya kama da uwa yawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya ta a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa a babban alama daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama na farko narun takshurun nasa min al-mashriqi ila al-maghrib wata wuta ce da za ta huro daga gabas tana kora mutane zuwa yamma wannan babbar alama ce daga cikin manya-manyan alamu na tashin alkiyama wato dai alama ta farko a cikin manya-manyan alamu shine mutane su ga wuta na huto na na hurowa daga mahudar rana wannan wutar tana koran jama'a suna yamma ƙasashe da suke gabas sai a rika gani suna yowa yamma sakamakon wuta na tahowa daga can wannan babbar alama ce daga cikin manya-manyan alamu na tashin alkiyama sannan ya ce farkon abin da za a ba wa 'yan aljanna in suka shiga aljanna to nama ne da yake kamar wato hanta daga kinaki wani hanta ne da yake kamar kifi shi za a ba wa 'yan aljanna wani nama ne irin ta ɗan aljanna ba ka iya cewa ga yadda hakikaninsa yake ba sai an baka katsana sannan kuma ya ce ɗa yakan yi kama ne da mahaifinsa idan ruwan maniyin namiji ya hau kan ruwan maniyin ya mace sai ɗa ya yi kama da uba bi izinillah da izinin Allah yace idan kuma ruwan ita matar ya hau kan ruwan maniyin namiji to sai ɗan ya yi kama da uwarsa bi izinillah da izinin Allah a riwaya ta Aisha Allah ya ƙara mata yadda wata mata ta zo ta yi tambaya game da mace idan ta ga shin mace tana yin mafarki ta ga ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce e mana mace kan yi mafarki kuma ta ga maniyi ai da haka ne ma kamanni yake zuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ruwan mace ya riga yi ruwan namiji to sai a haifi ya mace idan kuma ruwan namiji ya riga yi ruwan mace to sai a haifi ɗa namiji a wata riwaya kuma ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ruwan namiji ya riga yi ruwan mace sai ɗa ya yi kama da babbanninsa idan kuma ruwan mace ya yi kama ya yi ainihin rigayi ruwan namiji to sai ɗa ya yi kama da kawunninsa ‘yan uwan mahaifiyarsa kenan ma ya kama da mahaifiyarsa ko dangin mahaifiyarsa ko kuma idan ruwan namiji ya rigayi ruwan namiji sai ya kama da mahaifinsa ko dangin mahaifinsa to waɗannan hadisai din idan ka haɗa su wasu hadisan sun zo da cewa idan ruwan namiji ya hau ruwan mace wato ya ɗara ruwan mace yawa sai ɗa ya kama da mahaifinsa sannan kuma ɗayan hadisin ya zo da cewa idan ruwan namiji ya rigayi ruwan na mace sai a haifi ɗa namiji to za ka iya haɗa waɗannan hadisai ɗin guda biyu su baka ma'ana guda ɗaya wadda in ka haɗa zai baka fuskoki kusan guda shida na yadda ubangiji ta'ala yake suranta halittar ɗan adam a mahaifa sura ta farko ruwan namiji ya rigayi ruwan mace kuma bayan ya rigayi ruwan ita ya mace sai ruwan namiji ya zama shi ya fi ruwan na mace yawa to a nan sai a haifi ɗa namiji kuma mai kama da ubansa na fata an fahimta sura ta biyu ruwan ita ya mace ya rigayi ruwan shi namiji sannan kuma ruwan mace ɗin ya fi yawa sama da ruwan shi namiji a nan sai a haifi ya mace kuma mai kama da uwarta bi iznillah sura ta uku ruwan namiji ya rigayi ruwan ya mace amma kuma ruwan ya mace ya fi ruwan namiji yawa a nan sai a haifi namiji mai kama da mahaifiyarsa bi iznillah sura ta hudu ruwan na mace ya rigayi ruwan namiji amma kuma ruwan namiji ya fi ruwan ita mace yawa sai a haifi ya mace mai kamannin mahaifinta da izinin layi shi ma ko kuma ainihin ruwan namiji da ruwan mace su haɗu sai ruwan ɗaya daga cikinsu ya fi yawa to anan sai a haifi ko namiji ko kuma a haifi na mace mai kama da mashi mijin ko kuma ruwan ita mace da ruwan namijin su haɗu sai na ɗaya ya fi ɗaya yawa kaga in sun haɗu ɗaya bai riga ɗaya ba kenan sai na ainihin ruwan ita mace ya fi yawa to anan sai a haifi ko namiji ko mace mai kama da uwa ina fata an fahimta wannan ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki yusawwirukum fil arhami kaifa yasa yakan suranta halittar ku a cikin mahaifu kaifa yasha yanda ya ga dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi matakai da ɗan adam yake kaiwa a cikin mahaifa lokacin da za a suranta masa halittarsa yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa akan hada halittan a haƙi halittan ɗaya daga cikin ku yana mahaifa na tsawon kwana arba'in yana mani summa yakunu alaqatan mithlu zalika sannan kuma daga nan a juya wannan maniyin ya zamo jini na tsawon kwana arba'in sun ya kunu alaƙatan sannan kuma sai ya zama tsoka ya zama tsoka na tsawon kwana arba'in fa yursalu ilayhi malaku to daga nan sai a aika wa mutum da mala'ika daga garin sanda mutum ya zama tsoka to daga nan ne za a gama suranta halittar yanayinsa zai zama dogo ne ko gajeri, mai ƙiba ne ko ramamme mai kama da uwa ne ko mai kama da uba kyakkyawa ne ko kuma mummuna duka dai a wannan mahaifar ubangiji ta'ala yake saboda wannan kuma ita wacce take ɗauke da jaririn a cikinta ba ta jin komai da ake yi na wayannan ayyuka gaba ɗaya dan ya nuna maka girma da ɗaukaka da azama ta Allah madaukakin sarki na cewa yusawwirukum fil arhami kayfa yasha shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير linubayyana lakum sannan yace wa nuqirru fil arhami kayfa yasha ya ku mutane in kun kasance kuna kokonto dangane da tashin alkiyama to ku fa sani mun halicci asalinku daga ƙasa sannan bayan wannan ƙasa ɗin muka mai da ku kuka zamo ruwa wato manihi daga nan muka juya shi ya zama jini bayan nan kuma muka juya shi ya zama tsoka Allah maɗaukakin sarki ya ce don mu bayyana muku yadda halittar ku yake sannan ya ce wani nuqirru arhami kayfa ma na sha arhami ma sannan kuma mu tabbatar da halittanku da yanayin suranku a cikin mahaifa yadda muka ga dama shine kaifa yasha'u da Allah ya faɗa anan yusawwirukum fil arhami kaifa sha a can yace ma nasha'u yadda muka ga dama to haka ubangiji ta'ala yake suranta dan adam tun a cikin mahaifiyarsa ya fito da wannan sura din Allah ya ce huwa alladhi kun fil arhami shine wanda yake suranta halittan ku fil arhami cikin mahaifa lafazin arham ya zo alqur'ani da ma'anoni guda biyu al arham na zuwa cikin alqur'ani da nufin mahaifa din kamar yadda Allah ya ce wa nuqirru fil arhami ma nasha kuma kamar yadda yake yusawwirukum fil arhami kayfa yasha abin nufi da arham anan mahaifa sannan kuma kalmar a cikin alqur'ani takan zo da ma'anar zumunci واتقوا الله الذي تساءلون به سيتي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ذاك أرحام أو أنت الآير أنا نفن زموتي أرحام أنا كما أنا نفن وتعينهم ما هيفا دماتا يكي أنت أسوء أشكنا سوء Allah ya ce yana yin haka ne kai fa ya sha'u ta yadda ya ga dama in ya ga dama ya yi ɗa namiji in ya ga dama ya yi ya mace in ya ga dama ya mai kama da uwa in ya ga dama ya kama da mai kama da uba in ya ga dama ya kyakkyawa in ya ga dama ya mummuna in ya ga dama ya mai farin launi da fata in ya ga dama ya mai baƙin fata haka ubangiji ta'ala yake yi kai kai ya sha Allah ya ce la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sama da wanda yake yin wannan wanda yake suranta halittar dan adam a cikin mahaifiyarsa ta wannan hanya babu abin da ya cancanta abota masa sai shi Allah yake al-aziz shine wanda yake mabuwayi da ya buwayi kowa da komai al-hakim kuma mai hikima a cikin lamuransa babu aiki mafi hikima kamar ayyukan Allah madaukakin sarki sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa huwa allazi anzala alayka al-kitaba shine wanda ya saukar da littafi a gare ka ya saukar da shi daga launin mahfuz zuwa baitul izza domin a saukar da shi zuwa gare ka a duniya minhu daga cikin wannan littafi din ayatun akwai ayoyi muhkamat waɗanda suke bayyanannu wato ayoyi ne da suke muhkamat aiwa bihat ayoyi waɗanda suke ba sa ɗauke da sarƙaƙiya cikin fahimtar su ma'anoninsu suna nan ƙarara a fili da ka karanta za ka fahimci abin da ake nufi hunna ummul kitab ai hunna aslul kitab hunna ummul kitab su ne wato tushe na yawa yawan ayoyin alkur'ani galibin su bayani ne waɗanne suna ɗauke da bayanai waɗanda suke daki daki a bayyane babu ainihin rikitarwa a cikin bayanai na ayoyin alkur'ani mai girma ko ka ce hunna ummul kitab ma'ana hunna aksarul kitab su suka fi yawa a cikin ayoyin alkur'ani wato ayoyi da suke ɗauke da bayanai daki daki ba a dunkula su ba Allah yake wa ukharu mutashabihat wasu daga cikin ayoyin kuma mutashabihat masu kamanceceniya ne da junansu ta fuskar ma'ana ko da kuma ma'anarsu ba ɗaya ba ko ka ce mutashabihat suna ɗauke da rikitarwa ga wanda bai fahimce su ba fahimta wacce take mai kyau Allah yake fa amma allazina fi qulubihim zaygun amma ko waɗanda suke da karkata da bata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha min sukan bi abin da ya zo a jirkice daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda ma'anoninsu a dunkule suke ba kowa ke fahimta ba sai masu ilimi to mutane waɗanda suke ɗauke da ɓata da karkacewa bin gaskiya a zukatansu suna bin wannan ittiba alfitnati saboda ainihin neman fitina da fitinar da mutane a addininsu wa ittiba a ta'wilihi da kuma neman karkata ma'anarsa dan ma'anar ta yi daidai da abin da zukatan suke so Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san ta'awilan su ma'ana haƙiƙanin abin da ayoyin ke nufi sai Allah kadai warrasikuna fil ilm da kuma waɗanda suke masu zurfi a ilimi su masu zurfi a ilimi ya kulun suna masu cewa amanna bihi kullum min inda rabbina mun yi imani da wannan aya kan kullum min inda rabbina gaba ɗaya daga ubangijin mu suke Allah ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab amma ba kowa ke suna haka ba sai mutane waɗanda suke masu hankali a faɗin ubangiji ta'ala huwa allazi anzala alayka alkitab shine wanda ya saukar da littafi a gare ka minhu ayatu minhu wannan min din tabi'idiyya ce wacce take nuna maka cewa a cikin ayoyin alqur'ani wasu daga cikin ayoyin muhkamat suna nan ne wato suna ɗauke da bayanai daki-daki ta yadda babu ainihin jirkitarwa cikin ma'anonin ayoyin da an karanto su za ka fahimce su za ka fahimci abin da ake nufi ma'anoninsu sun fito ƙarara kowa zai iya ganewa wasu daga cikin ayoyin amma wasu daga cikinsu ba haka suke ba to a faɗinsa min mu'ayatun muhkamat daga ciki akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat sai ya ce hunna ummul kitab hunna bamiri ne da ake amfani da shi a wani a wa jinsin mata waɗanda suke kuma masu hankalta ina fata an fahimta jinsin wani abu wanda yake mace wanda baya hankalta akan yi masa wato bamiri ne da hiya ina fata an fahimta hadhihi al-ashya'u hiya jamilatu ina fata an fahimta duk wani abu wanda yake baya hankalta in ka haɗa shi a jam'i to in za ka ba shi lamiri za ka ba shi lamiri da hiya ina fata an fahimta to anan sai aka tattara ayoyi waɗanda suke a zahiri abubuwa ne waɗanda kake musu kallon ba abubuwa bane masu fahimta ba abubuwa bane masu hankalta amma sai aka yi musu zamiri da hunna irin zamirin da ake yi wa mata masu hankalta za ka fahimci haka ne domin a tabbatar maka da cewa daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma wasu ayoyin suna nan suna tasbihi suna tsarkake ubangiji ta'ala suna nan ubangiji ta'ala da ya furta su dan ya ɗaukaki darajar su dan ubangiji ta'ala ya bayyana maka girman maganansa sai ya ainihin yi musu bamiri bamiri ta abubuwa da suke hankalta tare da cewa magana ce ina fatan an fahimta Allah ya ce hunna ummul kitab su ne mafi yawa na ainihin ayoyin alkur'ani ummul kitab akan faɗa a nufi cewa su ne tushe nan da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani kamar yadda aka kira suratul fatiha da suna ummul kitab sakamakon duk abubuwa da aka yi bayanin su cikin sauran surori ɗaukaci na alkur'ani an dunkule ma'anoninsu a cikin suratul fatiha duk wani abu da ka gani na tarihi ko bayani ko an bato yahudawa ko an bato nasara ko an bato kafirai ko an bato aljanna ko an bato wuta ko wane ne da aka yi cikin cikin ainihin alqur'ani to duk an dunkule ma'anonin su aka ambace su cikin suratul fatiha da aka sai aka kirayi surar da ummul kitab wato ita ce tushe da ainihin asali na sauran ayoyi da surori na cikin alqur'ani mai girma Allah yake wa'annan ayoyi waɗanda suke muhkamat suke nan daki daki din nan munna ummul kitab su ne mafi yawa su ne galibi daga cikin ayoyin alkur'ani a haka to Allah ya ce wa ukhra mutashabihat wasu daga cikin ayoyin kuma suna nan masu kamance kamanceceniya ne da za su iya rikitar da wanda bai fahimce su ba fahimta ta hakikani da za su iya rikitar da wanda yake dauke da fata a cikin zuciyarsa maimakon ya musu fahimta fahimta mai kyau sai ya musu fahimta fahimta bisa kuskure ko kuma son zuciya a nan kaga ubangiji ta'ala ya rarrabe maka ayoyin alkur'ani gida nawa gida biyu minhu ayatun sai ce muhkamat hunna ummul kitab sai ce wa ukhra mutashabihat akwai ayoyi kenan waɗanda suke muhkamat akwai kuma ayoyi waɗanda suke mutashabihat in ka bibi wasu ayoyi kuma sai ka ga ubangiji ta'ala ya ambaci qur'anin gaba ɗayansa daga farko har ƙarshe muhkamat ne Allah madaukakin sarki yana cewa kitabun ah, uhkimat ayatuhu summa fussilat cewa kitabun uhkimat ayatuhu littafi ne da aka yi bayanin ayoyinsa daki daki sun mafussilat aka rarrabe maka ta yadda babu wani abu ciki da zai jirkitar da kai to kaga wannan ya nuna maka ayoyin gaba ɗaya menene muhkamat ne sai kuma ga wata ayar can Allah madaukakin sarki yace Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan masani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum cewa ubangiji ta'ala yayi Allahu nazzala ahsanal hadith Allah madaukakin sarki shine ya saukar da magana mafi kyau wato alqur'anin sa kitaban mutashabihan littafi ne wanda yake ayoyinsa suna kamanceceniya da wasu su masaniya an yi ta maimaita wasu ɗin sau biyu ko sama da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum waɗanda suke da tsoron ubangijinsu a zukatansu da sun ji ayoyin nan igar jikinsu ke tashi saboda tsoron Allah madaukakin sarki to kaga a wannan ayar kuma sai aka ce nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan alqur'ani ayoyinsa mutashabih ne a wancan ayar an ce uhkimat ayatuhu anan kuma an ce kitaban mutashabihan to ta yaya za ka yi ka haɗa tsakanin waɗannan ayoyi din babu shakka abin da ake nufi da mutashabih a wannan ayar ya bambanta da abin da ake nufi da mutashabih a wancan ayar kitabun mutashabihan masani abin da ake nufi da uhkimat ayatu thumma fussilat a wancan ayar ana nufin ayoyin alkur'ani mai girma daga farkon su har zuwa ƙarshen su ayoyi ne waɗanda ubangiji ta'ala ya kawo su cikin hikima da bayani dalla dalla daki daki ta yadda da ka karanta ka san wannan maganar ba maganar dan adam bane magana ce ta ubangiji ta'ala sa'annan kuma a faɗinsa kitab abin nan Allahu nazzala ahsan alhadisi kitaban mutashabihan abinda ake nufi da mutashabiha anan ana nufin ayoyin suna kamanceceniya da juna ta fuskar gaskata junansu da kuma ɗaukar ma'ana da suke da shi babu wata aya cikin alkur'ani da take rushe ma'anar wata aya a cikin alkur'ani ko kuma ta zamo kishiyarta ta fuskar rusa ta Allah ya faɗi wata magana a cikin Qur'ani kuma ya warware ta wato babu tufka da warwara a cikin wato ayoyin Alƙur'ani sannan kuma suna kamanceceniya da juna ta fuskar tarihai da bayanai da ake bayarwa sai ka ga a wannan sura an bada ainihin tarihi na annabi Musa sai ka ga a wata surar ma an ƙara maimaita wannan tarihi din illa iyaka an ƙara faɗaɗa tarihin anan Eh, eh, wato sabanin a can an dunƙule tarihi a wata surar sai a ainihin warware yadda tarihin ya zo to wannan shi ake nufi da nazzala ahsan alhadith kitabun mutashabih amma a nan da Allah madaukakin sarki yake cewa minhu ayatun muhkamat ciki akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat abin nufi ayoyi waɗanda suke an bayyana su sun zo ma'anoninsu ƙarara a zahiri sannan baya da haka ayoyi ne waɗanda hukunce hukuncen na nan suna ci gaba da gudanuwa na fata an fahimta abinda kuma ake nufi da shabihat su ne wasu ayoyi waɗanda suke ɗauke da harshen damo ta fuskar ma'ana ma'ana ta farko na iya zamowa daidai ne ma'ana ta biyu na iya zamowa kuskure ne don haka ma'ana ta biyu da ke zamowa kuskure ne waɗanda suke ɗauke da cututtuka da kaucewa daga bin gaskiya a zukatansu Ko su rika bin ma'anoni da suke na kuskure domin ya yi daidai da san zuciyarsu ina fata an fahimta Wadda a nan ne da yawa daga cikin yan bidiya suka kauce daga nan ne suka bin ma'anoni da suka yi daidai da san ransu daga cikin ma'anoni da suka fahimta a ayoyin alkur'ani suka bar hakikanin yadda ma'anonin suke daga Allah da manzansa wannan su ne ayoyi waɗanda suke mutashabihat kamar waɗannan ayoyi ne da za a buga maka misali da su na cewa mutashabihat kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa annabi Isa cewa zo sanda mala'ika zo yake yi wa Maryama bishara inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu masih Isa ibn Maryama kaga ainihin an ce Allah maɗaukakin sarki ya miki bishara da ɗa wata kalma daga gare shi kaga wannan kalma in aka ce Allah na miki bishara da wata kalma menene wannan kalmar shine abin da Allah madaukakin sarki yace wa ruhun minhu annabi Isa ruhi ne daga Allah kaga wannan ayar mutashabiha ce ina fata an fahimta in aka ce maka ruhi ne daga Allah wanda yake da kyakkyawan fahimta arrasikuna fil ilm suna sane da cewa shi dai Allah madaukakin sarki ɗaya ne ba shi da wani abokin tarayya waɗanda suke da zair. wato karkacewa da kin bin gaskiya a zukatansu yattabi'una ma ta tashabaha minhu za su bi wato wata ma'anar da ke kama da abin da aka faɗa ɗin wanda kuma ba haka bane sai su ce tunda ai an ce annabi isa ruhi ne daga Allah to duk abin da yake ruhi ne daga Allah ya zama ruhin Allah kenan da haka shi ma ya zama Allah da haka anan ne suka samu kofa na cewa annabi isa shi ma ne shi ma Allah ne ina fata an fahimta sannan wasu daga cikinsu da suka ji cewa an ce annabi isa ruhin min ruhi ne daga Allah sai suka ce to tun da ruhi ne shi daga Allah ba za mu ce shi ma Allah bane amma ku ne na Allah domin ɗanka yana daga daga ruhinka kaga wannan ma'ana ce wacce take ne a karkace ina fata an fahimta su me yasa suka karkace suka bi wannan mummunar ma'ana saboda a cikin zukatansu akwai kaucewa bin gaskiya don haka abin da zai yi daidai da bin san zuciyarsu shine su fassara ayar a haka amma ku a hakikanin abin ba haka ne wa ruhun min ainihin annabi isa ruhi ne wanda yake daga Allah abin nufi ruhi ne wanda Allah shi ya yi shi ina fata an fahimta ruhi ne wanda Allah shi ya halicci wannan ruhi Allah maɗaukakin sarki sai, fa nafahna fihi min ruhina muka ainihin busa masa daga ruhin mu abin nufi ruhina ruhi wanda yake mallakan mu mu muka yi shi ina fata an fahimta ba nufi daga ruhi wanda yake daga Allah karan kansa kamar yadda su suka fassara to da haka sai aya ire-iren waɗannan ayoyi din suka zama suna da sarƙaƙiya a cikin su ina fata an fahimta suka zama na ba kowa zai fahimci haƙiƙanin ma'anar su ba sai wanda yake ainihin ya ya bi ainihin gaskiya sannan zai fahimci wannan to Allah madaukakin sarki yace minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat wasu daga cikin ayoyi din mutashabihat wato suna dauke da jirkitarwa gawa ga waɗanda suke ɗauke da son zuciya a zukatansu ga waɗanda suke ɗauke da bata amma arrasikuna fil ilm waɗanda suke ɗauke da ilimi a zukatansu da dai wannan baya jirkitar da su yana daga cikin al-ayat al-mutashabihat da Allah ya ce minhu ayatun muhkamatun umma ummul kitab wa ukhra mutashabihat ayoyi da suka zo cikin alkur'ani Allah ya keɓance wa kansa sanin su kamar su alif lam kamar su nun da sauransu kaga ayoyi ne daga cikin ayoyi na alkur'ani amma akwai wani wanda ya san ma'anarsu babu wanda ya san ma'anarsu to da fi qulubihim zawghun yattabi'una ma tashabaha min waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata daga kan abinda Allah da manzonsa suka tsaye da mutane akai suna bin abin da ya karkata sai su suka karkasa akai kai don haka sai kaga suna kokarin su fassara ma'anonin abin da Allah ya hana wa kowa sanin sa da haka wani lokaci su ce abin da ake nufi sunan wani ne abin da ake nufi kalmar kaza ne akwai wanda ma za ka gani an ce kamar su alif lam mim sai ka ga ainihin sun fassara alif ana nufin kaza ne lam ana nufin kaza ne mim ana nufin kaza ne ina suka samo ma'anar sun samo ne daga son zuciyarsu da haka waɗannan ayoyi ɗin suna daga cikin ayoyi waɗanda suke wato mutashabihat ayoyi da ake nufi mutashabihat ayoyin da babu wanda ya san ma'anonin sai Allah madaukakin sarki sannan kuma ayoyi mutashabihat har yanzu ayoyi waɗanda suke sun zo suna ɗaukan harshen damo ta fuskar ma'ana ma'ana ta farko ita ce daidai ma'ana ta biyu akwai kuskure ciki ba daidai ba to amma waɗanda suke kan bata da son bid'anci da son rai sai su rika bin ma'anar da take ba daidai ba domin ma'anar ta yi daidai da son zuciyarsu ina fatan an fahimta a nan ne ka gane cewa da yawa daga cikin mu'tazilawa da kawari da aqidu na bid'a sun bi ma ta shabaha min ibtigha al fitna wa al-tawil Za ka ga Allah madaukakin sarki idan ya ambaci abu cikin alqur'ani abun na iya daukan ma'ana guda biyu to sai su karkata ma'ana na hakikani ta ɗau ma'ana wacce take ta kuskure domin ma'anar ta yi daidai da zuciyarsu kamar lafazin aliyat suka ce ubangiji ba shi da hannu suka ce abin da ake nufi da aliyat ana nufin wato ƙarfi na fata an fahimta suka ce ƙarfi allah maɗaukakin sarki yana cewa ya aiko da annabi isa wa ayyadnahu bi ruhil quds wa ayyadnahu daga at-ta'yid karfafawa ina fata an fahimta suka ce Allah ya ce wa ayyadnahu muka karfafe shi dan haka duk inda ka ga yad a cikin alqur'ani ana nufin karfafawa ko kuma karfi amma a ce an danganta wa Allah hannu to ai an tawaye Allah ubangiji ta'ala kenan domin dan adam shine yake da hannu to kaga wannan maganar tasu idan mutum ba shi da zurfafa a cikin ilimi sai ya ga kamar ma'anar abin da suka faɗa daidai ne fa tunda sun kawo aya cewa Allah ya ce wa ayyadnahu daga at-ta'yid ta'ayidi kuma daga kalmar al aka ciro ta ina fata an fahimta da haka in suka zo fassara ayoyin ubangiji ta'ala kaman ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya sai su ce bi quwwati me ya hana ka yin sujada ga abin da na halice shi da ƙarfi na kaga sai su fassara a haka su zauna in ka ce me yasa suka ce haka sai su ce ai abin daga al-yadu ne abin da ake nufi da al kuma shine ƙarfi kaga wannan sun fassara ta dangane da yadda suka fahimci kalmar to amma kuma akwai kuskure ciki tunda Allah madaukakin sarki yace bi yadayya da hannuwana in ka ce wa balarabe alyadu me yake fahimta yana fahimta hannu ina fata an fahimta sannan na daga hujjojinsu su ce in abin nan samawati khalaq abin nan Allah madaukakin sarki yana cewa mun halicci sammai bi aidin والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وبنجي تعالى يتي إتا سما بنيناها من جنا تني بأيد دك ألفي لا فتا أم فإنتا تتند أنا أن أمبتي أيد أكتي ألفي أكي نبي تزيت فسر آير ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما زيت فسر أشي دك ألفي to kaga wannan fassa wannan ayar aya ce wacce take mutashabiha tare da cewa mutashabihati masu ilimi na ne ilimi wanda yake daga Allah yake ba daga son zuciya ba suna fassara shi da cewa abin da ake nufi da yadda a nan ana nufin hannu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa ubangiji ta'ala yana da hannaye guda biyu to haka waɗannan ayoyi din suna daga cikin ayoyi waɗanda suke mutashabihat wato ayoyi ne da suke suna kama da wata ma'anoni na daban amma a hakikanin gaskiya abin da ake nufi Allah shi ya san ma'anarsu kuma ma'abota ilimi ma suna sane da hakikanin yadda ma'anar take Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda suke ɗauke da ɓata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu suna bibiyan abin da yake yana mutashabihi yana da kamanceceniya da wasu ma'anonin na daban minhu na ayoyin alqur'ani din me yasa suke yin haka ibtigha alfitnati saboda neman su fitina mutane a addinin su wa ibtigha ta'wilihi da kuma neman karkata ma'anar lafazin at-ta'wil a qur'ani ya zo da ma'anoni daban-daban at-ta'wil a qur'ani yana zuwa da ma'anar haƙiƙanin fassaran abu shi yasa ainihin a Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika ka rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil hadith abin nufi wa yu'allimuka min tafsiril ahadith zai koya maka yadda ake fassara mafarkai wato a bayyana hakikanin abin da aka gani a mafarki a hakikani ya zai kasance dan haka at-ta'wil yana zuwa da ma'anar haqiqatu shay wato hakikanin wani abu sannan at-ta'wil yana zuwa da ma'anar tahrif wato juya wani abu ka karkata shi daga hakikanin yadda yake shine irin wanda ya zo a nan Allah madaukakin sarki yace ابتغاء ta'wilihi ابتغاء alfitnati وابتغاء ibtigha'a suna yi ne saboda neman fitina kawai wa a ta'wilihi da kuma neman su karkata ma'anar aya dan haka sai su kawo abu sayan da zukatansu suke so Allah madaukakin sarki yace wa ma ya'lamu ta'wilahu babu wanda ya san fassarar wasu daga cikin ayoyin illa Allah sai Allah babu wanda ya san hakikanin yadda fassarar wasu daga cikin ayoyin suke illallah sai Allah madaukakin sarki kamar su alif lam mim kamar su sad kamar su qaf kamar su nun kamar su qafin kamar su hamim ma ya'lamu ta'wilahu illallah babu wani wanda ya san fassararsu da ma'anarsu sai Allah maɗaukakin sarki haka nan ma wasu daga cikin ayoyi din da suka zo masu son bin fitina da son karkacewa da kin bin gaskiya suke canza ma'anarsa su ce ai abin da ake nufi ruhun min ana nufin shi ma Allah ne ana nufin shi dan Allah ne kaga sun fassara wannan ibtiza alfitnati ne wa ibtiza ta'wili saboda su fitini mutane a addinin su su kuma ainihin karkata yadda hakikanin ma'anar suke wa ma ya ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san hakikanin gaskiyar abin da ake nufi sai Allah don haka in Allah ya sanar da masu ilimi daga cikin bayansa masu ilimi daga cikin bayansa kuma suke sanar da al'umma Allah ya ce warrasikuna fil ilm gurin karanta wannan gaba ta ayar ka iya karantawa ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya ana sannan sai ka ce warrasikuna fil ilm idan ka dau wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya warrasikuna fil ilm to ka shiga sabuwar jumla kuma sai zama wannan wawan dan ba atifa ba ce wawan ne wanda yake istinafiya wato za a sabanta labari yanzu an gama da wancan babin yanzu kuma za a ɗau babin waɗanda suke arrasukuna fil ilm ina fata an fahimta ko kuma gurin karantawa ka ce wa ma alamu ta'wilahu illa Allah war rasihuna fil ilm babu wanda ya san hakikanin ma'anarsa sai Allah sai warrasihuna fil ilmi wawun kuma sai ya zamo atifa ce sai ya zamo ya atifu fil ilmi ala kalimat lafzul jalala hmm. wato kamar dai ana nufin wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasihuna fil ilmi babu wanda ya san hakikanin ma'anonin su sai Allah da kuma waɗanda suke sun yi zurfi a ilimi ilimi na Allah da manzansa na fata an fahimta to a karatu guda biyu ko ka karanta ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya da kuma ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasihuna fil ilm sai ka tsaya wanne ne wanda ya yafi fitowa da ma'anar ayar karara babu shakka karantawa ta farko wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya shi yafi fitowa da ma'anar ayar domin war rasihuna fil ilm yana rataye da wani abu me yake rataye da shi ya kulo na amanna bihi kullun min inda rabbina ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki yace waɗannan ayoyi waɗanda suke muhkamat da kuma mutashabihat والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا waɗanda suka yi zurfi a ilimi suna cewa mun yi imani da ayoyin waɗanda suke muhkamat da kuma waɗanda suke mutashabihat ɗin duk mun yi imani da su kullum min inda rabbina duk daga ubangijinmu suke ubangijinmu ne ya saukar da su wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah madaukakin sarki ce ba kowa yake hankalta ya tunatar da ya tunatu ba illa ulul albab sai waɗanda suke ainihin masu hankali da hankalta sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله مدوكي يتي su waɗanda suke arrasikuna fil ilm waɗanda suka zurfafa a ilimi malamai na Allah da annabinsa malamai waɗanda da ikhlasi suka nemi ilimin su kuma da ikhlasi suke karantarwa malamai waɗanda ilimin su yake ƙara musu tsoron Allah ba ya ƙara musu wa ubangiji ta Allah ba a koda yaushe cikin addu'o'insu suna cewa rabbana ya ubangiji mu la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana kada ka karkatar da zukatanmu ka ɓadda mu bayan ka da ka shirye mu wa hab lana min ladunka rahma ya ubangiji ka bamu mu daga gare ka rahama innaka antal domin ya ubangiji kai ne al wahhab wato mai baye baye rabbana suna cewa ya ubangijinmu innaka jami'un innaka jami'un nasi lalle kai ne jami'un nasi mai tara mutane li yawmin la raiba fihi a wata ranar da babu kokwanton zuwan wannan ranar innallaha allaha lalle allah la yukhlifu al-mi'ad baya saba da alkawali da yayi a lokacin da yayi baya wa yakan ciki shi wannan ita ce addu'a wanda malamai na Allah da Annabi suke yi a harkullum malamai waɗanda suke ɗauke da ikhlasi da neman yardan Allah malamai waɗanda suka san cewa ilimi da ubangiji ya sanar da su na addini amanar addinin al'umma Allah ya ɗora a hannuwansu ya ɗora a kafaɗinsu kuma da sannu zai tambaye su suna sane da cewa wannan ilimi idan suka yi aiki da shi suka kirayi mutane zuwa ga wannan ilimi ɗin to zai zama babban hanya ta su zuwa ga aljanna idan kuma suka yi sakaci da shi suka yi wa mutane da amanar addininsu da Allah ya ɗora a kafaɗinsu to sai ya zama wabal alaihim zai zama musiba da fitina a gare su kuma ya zama na hanya ce ta shiga su cikin wuta to Allah ya ce suna cewa rabbana ya ubangijinmu kaga anan aka ce rabbana ubangijinmu akwai abin da aka goge ta fuskar karatu amma ta fuskar ma'ana akwai ainihin ma'anarta anan asalin yadda aya take ya wato ya rabbana to amma sai aka goge ya din sai aka kawo rabbana me zai tabbatar maka da cewa an goge ya saboda rabbana irani duk lokacin da aka yi nida idan sabaqa harfun nida almunada wa udifa almunada nusiba almunada duk lokacin da aka tashi kira sai ya zamana wanda ake kira din mudafun ne sannan yana da mudafun ilayhi to wanda ake kira zai dau fataha nasaba kenan ina fata an fahimta yanzu an ce rabbana bayan an ce rabba rabba shine mudafun na shine mudafun ilaihi to duk lokacin da munada ya zo mudafun to zai na nasaba ina fata an fahimta hakikanin yadda abin yake munadi ya rabbana la tuzigh qulubana muna masu kira ya rabbana ya ubangijin mu to amma ba a kawo ya dan ba sai aka ce kawai rabbana ina fatan an fahimta sai dai ta fuskar ma'ana kira aka yi wallahi kuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا يقولون يا ربنا أكنفي سنة ما سيشيوا يا أبيجم لا تزق قلوبنا kada ka karkatar da zukatanmu ba da iz hadaita na bayan ka shiryar da mu babu hasara da taƙewa sama da hasarar bayan mutum ya ga shirya sannan kuma ya ɓata babu hasara mafi girman hasara bayan mutum ya tsinci kansa a yanayi na ƙarfin imani da karatun Alƙur'ani, da ƙiyamun laili da yawaita tasbihi da istighfari da ziyartar makamartu da ziyartar marasa lafiya da yi wa iyayensa biyayya da kyautata ayyukansa da rufe idanunsa daga kallon haram da kau da kunnensa daga jin haram da kame bakinsa daga furta haram ya yi rayuwa irin wannan rayuwa mai daɗi rayuwa ta imani daga baya kuma sai ya juya madadin karatun alkur'ani ya zama mawaki madadin iyamun laili ya zama mai kwana a kulob madadin biyayya wa iyayensa ya zama mai saba wa iyayensa madadin ziyartar makabartu da yi marasa lafiya ya zama yana ziyartar gurare na ashararai gurare na karuwai gurare na batsa gurare na mashaya kaga babu hasara da tabewa sama da irin wannan hasarar bayan ka ɗanɗana daɗin ƙiyamun laili ka kwankwaɗi lazza ta karatun Alƙur'ani, ka ɗanɗani ni'ima ta bauta wa Allah maɗaukakin sarki a ce kuma ka juya ka koma zuwa waɗannan ayyuka da muka lissafa babu wata hasara da tafi wannan hasarar girma babu taɓewa da tafi taɓewa irin wannan taɓewa girma amma babban rabauta da nasara a rayuwa shine bayan mutum ya yi ta aikata ayyuka na laifi ya saba Allah ya yi zinace zinace ya yi shan giya ya sha kayan maye ya yi ta satar kayan mutane ya zalunce su ya yi ta saba wa iyayensa ubangiji ta'ala ya arzuta shi da tuba bayan ya tuba ya gyara daga shan giya ya dawo yana karatun alkur'ani yana kiyamun laili yana tasbihi yana hailala yana azumi yana biyayya wa iyayensa yana ziyartar makabartu yana duk ayyukan alkhairi babu rabota sama da wannan rabota to don haka su waɗanda suke da sanin hakikanin ilimi game da ubangiji ta'ala babban burinsu bayan sun ga ubangiji ta'ala ya tabbatar da su akan shari'a ya tabbatar da su akan daidai ya karfafi digadigansu akan ibada ya sanya musu lazza da jin daɗi na imani to suna roƙon Allah la su zuku bana ba da iza wallahi al'azim mumini yakan kai wani mataki a ka. in ka ɗanɗana lazza a cikin zuciyarka na wannan sujada da kai gaban Allah maɗaukakin sarki sai ka tuna me kake tsammani da an sha makance tsakaninka da irin wannan lazza ɗin wallahi al'azim ba za ka san san da hawaye zai yanko maka ba kana cikin ibada da ƙiyamun lai duk al'umma sun yi bacci ubangiji ya tashe ka ka nufi butar alwalanka yana saman bakwai a bisa al'arshinsa yana kallon ka cikin duhun dare amma ya tashe ka kuma cikin marmari da nutsuwa da kwanciyar hankali ka nufi butar alwalanka kana ji a ranka cewa me kake sanyi kana ji a ranka cewa ibada kake sanyi ka zo ka ɗau butar ka yi alwala ka zo ka fuskanci alƙibla kana jiyarwa zuciyarka cewa yanzu haka yana kallon ka daga saman bakwai kai kabbara ka ji kana karanto ayoyi kana wa kanka cewa gaban waye ka tsaya gaban Allah baka san sanda nutsuwa da nutsufi da lazza za ta lullube maka zuciyarka ba a ce bayan zuciya ta ɗanɗani irin wannan daɗin kuma a ce za ta bijire bayan nan babu hasara sama da wannan shi yasa za ka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an faje yaƙi jama'a yaƙi aka je cikin dare an yada zango za a yi bacci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce waye zai yi wa waɗannan runduna na Allah zai ba wa rundunar Allah tsaro wato waye zai mana gadi ƴan uwansa su yi bacci shi ya kwana bai yi bacci ba yana ba da tsaro sai sahabbai guda biyu suka ɗaga hannu suka ce ya rasulallah mu za mu yi gadi ka dubi yadda ake neman lada malam an fayi yaƙi an jigata an sha wahala dare yayi ana buƙatar a kwanta a yi bacci a huta domin gobe a ɗora amma annabi ya ce man ya harisun dai waye zai yi zai ba da tsaro wa ainihin rundunar Allah amma bin yasir da abbad bin bush suka ce ya rasu mu za mu yi gadi babu bacci kenan sai da sahabbai suka yi bacci gaba ɗaya ammar bin yasir da abbad bin bushr suna zaune sai abbad bin bushr ya ce wa ammar bin yasir kwanta kai bacci ni zan ci gaba da yi mana gadi idan an kai lokaci kaza zan tashe ka ni kuma sai in kwanta in yi bacci sai ka ci gaba da ka ci gaba da ainihin gadi ammar bin yasir ya ce to shikenan abbad bin bushr bayan ammar ya kwanta bacci sai abbad bin bushr ya tashi ya fuskanci alƙibla yayi kabbara yana sallah qiyamul layl kaga zama da ya yi nan ma kaɗai aikin lada ne to amma yadda ake son aikin lada da gaske sai madadin ya zauna haka gara kawai ya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ainan la tamassuhum nar idanu guda biyu masu ita wuta ba ta shafar su ainun ba ta tahrisu fi sabilillah wa ainun dam'at min khashyatillah idan da me ita ya kwana yana ba da tsaro bai yi bacci ba a tafarkin Allah me wannan idan ba zai taba shiga wuta ba to abbad bin bishr yana tsaye yana sallah ashe wani kafiri ya kawo su mami daga nesa sai ya harbe shi da kibiya da ya harbe shi da kibiya a bayansa sai ya kama kibiyar sai ya cire ta sai ya yarda ci gaba da sallarsa sai ya ƙara harbinsa a baya kuma kuma mawa ya ƙara cirewa yayar bai fada ba sai ya harbe shi a kafarsa bai katse sallarsa ba ya ƙara cirewa yar sai ya ƙara harbinsa sai da ya masa masu biyar a jikinsa to jini da ya yi ta kwaranya ya yi ta kwaranya ya yi ta kwaranya sai abbas bin bishir ya fara jin jini da hajijiya to sai ya ga kar ya faɗi ya mutu sauran sahabbai ba su san cewa an kashe shi ba kafirai su faɗo kan musulmi sannan sai ya yi ruku'i ya yi sujada ya idar da sallansa ya yi ta jaye a ƙasa ya je ya tashi amma rubun ya amma abin yasir ya gan shi amma lalle cikin jini ya ce yaya haka ya ce ina cikin sallah wani kafiri ya kawo su mame ya ta harbi sai amma bin yasir ya ce masa me yasa ba za ka karɓe sallar ka ba tun harbin farko da ya maka ya ce kuntu aqra'u fi suratin la uridu an aqta'aha wata sura ce na ɗauko karatunta ba na son in katse ta shi yasa ba dan na ji wa kai na tsoron kar in fata in mutu a haka su auka muku ba da babu abin da zai sa in katse wannan sallar dawa dan Allah da bai ji lazza ba zai wannan to me kake me kake tunani sai mutum ya ɗanɗani irin wannan imani a ce daga baya kuma ya zama mutumin banza babu hasara saboda wannan to muminai sun san babbar ni'ima daga cikin ni'imomi da ubangiji ya yi musu ni'imar ilimi da sanin Allah ni'ima ta ibada daɗi na takawa da tsoron Allah da suke ji a zuciyarsu ya fi musu komai shi yasa shirkul islam ibn taymiya yake cewa law ya'lamu al-muluku wa abna'u al-muluki ma nahnu fihi min al ilmiyya la jaladuna alayhi bisuyuf la jaladuna alayha bisuyuf yace masu mulki da ƴaƴan masu mulki da sun san irin daɗin da muke ji na imani da ilimi yace da wallahi sai sun yaƙe mu dan su kwato amma ba su san irin daɗi da lazza da muke ji ba mumini in ya ɗan zuciyarsa ta ɗanɗani ɗanɗano na imani wallahi babu abin da zai sa ya ja baya sai dai kullum ya rika ƙara wa kansa imani Allah maɗaukakin sarki ya ce suna cewa rabbana ya ubangiji mu la ba qulubana ba'da idh na kada ka karu da zukatanmu daga kan shirya bayan ka riga ka shirye mu wa hablana lana min ladunka rahma ya ubangiji ka ba mu rahama daga gare ka kaga anan suka ce wa hablana min ladunka sai suka ce rahma suka kawo lafazin rahama a nakira litadulla alal umum saboda ya nuna maka cewa duk wani rahama na ubangiji ta'ala rahama ta nan duniya da rahama ta lahira sun roƙi ta Allah sun roƙi Allah ya ba su ita innaka antal wahhab suka ce ya ubangiji kai ne al wahhab mai baye baye wato wanda yake bayarwa baya aunawa inna ma yuwaffa sabiruna ujurahum bi ghairi hisab in Allah ya tashi bayarwa baya sai a bashi kuda kaza kawai aunawa za a yi a bayar kawai ba a auna shi a ga adadinsa kawai bayarwa yake alwahab ɗin kenan shi yasa annabawa da manzanni in suka tashi addu'a in suka roƙa suka roƙa sai su ce innaka antal wahhab Allah yana son ka kira shi in za ka roƙe shi ka roƙe shi da wannan suna na alwahab mai baye baye ka roƙi duk arziki da duk dukiya da ke cikin bankunan duniya in ka roƙi Allah Allah zai baka su ka roƙi duniyan nan gaba ɗaya da abin da ke cikinta da dukiyoyi da ke bankuna da gwalagwale da ke tekuna da koguna da ainihin kamfanoni da ke cikinta da kasuwanni da ke ciki da ababen da ke ciki in ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya baka bai rage komai a gurinsa ba da haka domin shi ne alwahab wanda yake bayarwa ba tare da maka ka roke shi ba waye ya baka ido a cikin mu nan waye ya roki Allah a bashi ido waye ya roki Allah a bashi ji da gani da kafafuwa waye a cikin mu ya roki Allah a bamu iska waye a cikin mu ya roki Allah a halitta mana ruwa mu rika sha da abinci mu rika ci haka kawai Allah ya bamu saboda shi ne alwahab to wanda yake da irin wannan baye baye shi ya cancanta ka roƙe shi domin zai baka linki akan haka suna cewa rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi ya ubangiji kai ne jami'un nasi wanda zai tara mutane liyaumin larai da fihi a yinin da babu kokonto tabbas akwai zuwan wannan yinin wato ranar alkiyama kenan Allah madaukakin sarki zai tara mutane annas mutane na farko da na ƙarshe da aljani da mutane gaba ɗaya na farkon su da na ƙarshen su ubangiji ta'ala zai tara su a farfajiyar alkiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika al-yawm at ubangiji ta'ala ce ranar taro yawmud din ya ranar da za a tara mutane a kusanto da su zuwa ga ubangiji ta'ala Allah yace yawmin la rayba fihi a ranar da babu kokonto ko shakku a wannan ranar Allah yake inna Allah lalle shi Allah la yukhlifu mi'ad baya saba alkawari da yayi baya sabawa akan wani lokaci da ya kayyade to in lokacin ya zo abin da ya alkawari zai aikata a lokacin na nan zai aikata abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk